Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol fm da niyya. sai kuma tashar mu ta biyo a Afrika kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Kuna iya kuma sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da safiyar Alhamis 20 ga watan Yuni shekarar 2019. Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Lahashin Gomel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. To Sarfilu ba mukanin labaran. To sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana maraba da hukuncin da aka yanke wa mutane hudu jiya Laraba da ake zargin su da harbo jirgin kasar Malaysia a shekarar 2014. wasu tagwayen har-hara da aka kai kan ƙauyen dogon na wata ƙabila a yankin tsakiyar mali sun yi sanadin mutuwar mutum aƙalla 38 haka kuma za a ji cewa wata kota a ƙasar kenya ta samu wasu mutane uku da laifin taimaka ma ƙungiyar is wajen kai harin kan wata jami'a kanin labaran kenan aka ji. A cikin shirin namu za ku ji cewa biyo bayan korafe-korafe rundunar sojojin saman Najeriya ta kai hari kan wasu 'yan bindiga a wasu ƙauyukan jihar Zamfara. Misali in ka an ce maka ka hau jirgin sama ka daki hoto ka ɗauki abin ya ce maka suna can suna can suna can kaga kai zaka tafi ne wurare uku hudu din nan da hoto ya nuna maka da wani abu zaka je kai ka buga wannan Yau take ranar da duniya ke mai da hankali kan matsalolin 'yan gudun hijira saboda haka muna tafi da wani rahoto na musamman kan matsalar 'yan gudun hijira. Sai kuma shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu za ta gabatar amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin ku ji halin da duniya ta waye gari. To jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce yana maraba da hukuncin da aka yanke wa mutane hudu jiya laraba da ake zargin su da harbo jirgin saman kasar malaysia a shekarar 2014 yana kuma tsammanin rasha za ta bayar da haɗin kai ga binciken wani kwamitin bincike ƙarƙashin jagorancin ƙasar netherlands wanda ke binciken kakkaɓo jirgin malaysia da aka yi a sararin saman kasar ukraine a shekarar 2014 ya ambaci wasu 'yan kasar rasha uku da wani ɗan ƙasar ukraine a matsayin waɗanda ake zargi da aikata kisan kai babban mai gabatar da ƙara wa wato a madadin gwamnatin ƙasar Nezaland, fred westerberg ya faɗi a wani taron manema labarai jiya laraba a hugh cewa matakin da waɗanda ake zargin suka ɗauka ya kai ga harbo jirgin malaysia mai lambar mh 17 an bayyana sunayen waɗanda ake zargin 'yan asalin rasha igo girkin da sergi dusbinki da kuma oleg platov sai kuma ɗan ƙasar ukraine leonard kachanko wasu tagwayen hare-hare da aka kai kan ƙauyukan dogon na wata ƙabila a yankin tsakiyar mali sun yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 38 baya ga wasu da dama da suka raunata gwamnatin kasar ta tura wani gungun soji zuwa yankin don binciken al'amarin bayan da 'yan bindiga suka kai wa ƙauyen wato gangafani da yoru hari wannan shine karo na biyu a cikin wannan watan da waɗanda ake zargin 'yan ƙabilar fulani da mayakan ƙungiyar pure suka kai hari ƙauyukan ƙabilar dogon rikici tsakanin 'yan kabilar dogon waɗanda manoma ne na gargajiya da kuma fulani makiyaya ya tsananta duk da yake ɓangarorin biyu sun kwashe shekara da shekaru tare wata kota a ƙasar kenya ta samu wasu mutane uku da laifin taimaka ma ƙungiyar is wajen kai hari kan wata jami'a wanda ya sanadin rasa rayukan mutum 148 waɗanda yawancinsa ɗalibai ne za a yanke hukunci ma muhammad abdi abikar da Hassan Adin Hassan da kuma Rahir Charles Mubareso ranar uku ga watan Yuli a cewa babban alkalin kotun majistare Francis Andayi. Mutum na hudu Sahal Dariye Hussein an wanke shi daga tuhumar. Ranar biyu ga watan Afrilun shekarar 2015 'yan bindiga hudu daga kungiyar Al-Shabaab kungiyar kasar Somalia mai alaka da al suka wato suka shiga cikin jami'ar Garissa suka buɗe wuta. yawancin mutanen da suka rasa rayukansu ɗalibai ne haka kuma an kashe 'yan bindigar a wancan lokacin kungiyar alshabab ta ce harin wani martani ne akan matakin da sojojin kenya suka ɗauka a ƙasar Somalia mai makwabta da ƙasar kenya inda mayakan kungiyar is suke to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya laraba sojin kasar iraki sun ce suna gudanar da bincike kan wasu jerin har-harar roka da aka kai akan wani sansanin soji inda amurka suke da kuma wata shiyar mai mai alaka da babban kamfanin mai na exxon mobil cibiyar tsare-tsaren matakan soji ta buƙaci dukkan hukumomin tattara bayanan sirri da su haɗa bayanai su kuma gano waɗanda ke kitsa har-haren da ruka da makamai masu linzami zuwa sansanonin soji da kuma yankin fararen hula a bagadaza da sauran wasu larduna a cewar wata kafar jami'an tsaron iraki wata sanarwa da ta fitar suka ƙara da cewa jami'an tsaro na ɗaukar matakai domin daƙil har haren jami'an tsaro za su farma dukkan waɗanda suke tayar da zaune tsaye da haifar da tsoro ga zukatan al'umma da kuma waɗanda ke wata ajandar da ta saba wa ƙasa iraki a cewar ofishin labarai na rundunar soji shugaba donald trump ya karrama wani wato masanin tattalin arziki arthur lefa a jiya laraba da kyautar lambar yabo ta shugaban kasa ta 'yanci ko medal of wato freedom a turanci wadda ita ce kyauta mafi girma da ake baiwa farar hula a kasar wannan wani mataki ne da zai haifar da cece ce a cikin kasar tsakanin mutanen da suke kallon masanin tattalin arzikin na jami'ar yale da stanford a matsayin mai tsinkaya da kuma waɗanda suke mai kallon masanin harkar kasuwancin mai. Trump ya ce mutane kalilan ne suka kawo sauyi wurin tsare-tsaren tattalin arziki a tarihi fiye da lafa. Yana faɗin cewa ya karanci koyarwar lafa shekaru da dama. Tattalin arziki bai taɓa yin ƙarfi kamar irin wannan lokacin ba, in ji shugaba Trump. daga ƙarshe akwai kwararen shaidu da ke alakanta yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman da kisan kan da aka yi wani ɗan jaridan nan ɗan asalin ƙasar saudiya jamal khashoggi a watan oktoban da ya gabata a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul a cewar masu bincike kan haƙƙin bil'adam na majalisar ɗinkin duniya angels kalamad mai bincike ta musamman da majalisar ɗinkin duniya ta naɗa don binciken kisan kai ba bisa ka'ida ba ta ce a wani rahoto mai shafuka 101 na binciken da aka kwashe watanni shida ana yi an gano cewa kashoji ya fada tarkon kisan kai da aka tsara aka kuma gudanar wanda ƙasar saudiya ita ce ke da alhakin kitsawa ƙarƙashin dokar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa. ta kuma ce ya kamata a saka wa shi kansa riman saudiyan takunkumi har sai ya kawo wasu shaidu da ke nuna cewa ba shi da hannu kwata-kwata a kisan kan da aka yi sarfilo hashin gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington bayan yawan bayan yawan koke-koke daga 'yan yankin zamfara da 'yan bindiga suka yi ta karkashe masu jama'a jiya rundunar sojojin saman najeriya ta samu nasarar murkushe wasu daga cikin 'yan bindigar ga hassan mai kai kaina dauke da karin bayani. based on human intelligence reports as well as intelligence surveillance and reconnaissance missions. Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan Air Commodore kulle da Ramola ke min karin bayani dangane da wani bayanan sirri da suka samu da ya sa jiragen yakin su suka kai wani farmaki ga gungun 'yan bindiga daɗi a wani dajin da ke kusa da ƙauyen Dangote a jihar Zamfara. sojojin saman najeriya bayan da suka tabbatar da wani taro da gungun 'yan bindiga daɗi ke yi a cikin wannan daji da asuba suna tsara yadda za su kai farmaki ga fararen hula shine aka aike da jiragen yaƙi guda uku suka afka musu inda nan take aka tabbatar da an halaka su waɗanda ma suka jiro ne kuma suke ƙoƙarin tserewa daga wannan daji wani karin jirgin ya zo uh, daga baya ya bi su ya halaka su Eya Komodo kulle da Ramola ya ce wasu 'yan bindigar masu taron araju da ka sun yi ta kokarin harbo jiragen yakin a daidai lokacin da suke tserewa amma dukkaninsu an halaka su duk da wannan hoɓɓasa na jiragen yakin najeriya ana ci gaba da samun rahotannin aika aikar waɗannan 'yan bindiga nan da can to ko ke kawo hakan tambayar kenan da na yi wa tsohon babban hafsan hafsoshin hedikwatar tsaron najeriya eya marshal al'aminu da gash misali in ka an ce maka ka hau jirgin sama ka daki hoto ka dauki abin ya ce maka suna can suna can suna can kaga kai zaka tafi ne wurare uku hudu din nan da hoto ya nuna maka da wani abu zaka je kai ka buga wannan ne to kila baka gama gano inda suke ba ka gama buge bugenka ka tafi kuma sai wancan da baka buga ba kaga zai su kullo eh, duk inda su kuma za su je su yi barna sai su kokari kuma su shigo to sai dai a ci gaba haka din a hankali a hankali kila za mu kamo a baya nan da babban hafsan rundunar sojan saman najeriya air marshal sadiq baba abubakar na ci gaba da daukar ƙarin matakan takura 'yan bindiga daɗin da ya haɗa da ƙaddamar da cibiyar tattaro bayanan sirri mai aiki da na'ura mai aiki da kwakwalwa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Soja wuta, soja wuta, shiyar a rajinin ta'addan nan ta saman jirgi, soja wuta, soja wuta. so a gaida Hassan Maina kaina kamar yadda aka ji yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan matsalolin 'yan gudun hijira. Shugaban sashen Hausa Fred Cooper ya haɗa wannan rahoton wanda na fassara kuma za mu karantu. Rahoton shekara-shekara na hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan karin ya gano cewa mutane kimanin miliyan sha uku da rabi ne suka sake rasa muhallansu a shekarar sanadiyar yaƙe yaƙi da gallazawa. babu inda wannan matsala ta 'yan gudun hijira ta bayyana karara kamar a yammacin afirka inda dubun dubatan mutane suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira kuma suke fuskantar mawuyatan yanayoyi da take magana da muryar amurka a birnin new york ninet kelly wakiliyar hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai matsaloli sosai a yammacin afirka inda baya ga 'yan gudun hijira 'yan ƙasa da suka rasa muhallansu saboda tashe-tashen hankula akwai kuma 'yan gudun hijira daga makwabtan ƙasashe ta ba da misali da jamhuriyar Nijar mai 'yan gudun hijira sama da 380. Surrounded by countries that are also facing insecurity, so they're receiving refugees from Mali and from Nigeria. Mm -hmm. Suna kuma makwabtaka da kasashe da suke fuskantar matsalar tsaro, don haka ne suke ansar 'yan gudun hijira daga Mali da Najeriya. Wannan wata babban matsala ce ga ƙasa mai tasowa, wadda da kyarma ma take iya biyan ta. Wannan bai tsaya ga Nijar kawai ba. Yawan 'yan gudun hijira da ke cikin wasu ƙasashe masu yanayi irin na Nijar sun kai silisi biyu. Ninette Kelly ta ce al'ummar duniya ta lura cewa muddin ana so kasashen da 'yan gudun hijira suke zaune su iya kula da su a yayin da suke kuma faɗi tashin biyan buƙatar 'yan ƙasa dole ne fa a taimaka musu. And we're seeing much more development actors come on board to support countries like Niger and others to be recognizing that what Muna ta ganin masu taimako na daɗa zuwa suna taimakawa ƙasashe irin Nijar da sauransu. Saboda sun lura cewa rawar da ƙasashen suke takawa ta wajen ɗaukar ɗawainiyar 'yan gudun hijira ta cancanci goyon baya. Duniyar gaba ɗaya suke maɗawainiya, don haka suna buƙatar a taimaka masu wajen yin hakan. madalla a gaishe da Ibrahim ka almasi har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1 da minti 15 na dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku ba tambaya ni ke da ana duba gogewa da za a ɗebi mata da yawa watakila ma matan sai sun fi yawa saboda akwai matan da suka yi fice da wajen aiki da wajen gwagwarmaya da kuma wajen wato jajircewa akan duka abin da suka saka a gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali a yau 20 ga watan Yuni shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Har yanzu muna tare da Hajiya Hawa El Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya a Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya. Da kuma barista Aisha Ali Tijjani ya gwagwarmaya kare hakokin bil'adama musamman mata. Waɗanda a yau suka bayyana yadda suke gani gwamnatoci za su iya cimma burin damawa da mata a dukkan matakai. Hajiya Hauwa ta ce kuskure ne watsi da sauran jam'iyyun hamayya wajen raba mukaman siyasa kamar yadda za ku ji a wannan bibiyar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Akwai jam'iyyoyi waɗanda suke da mutane da namiji da mace waɗanda sun yi fice da gogayya wajen aiki. wanda kuma shi ne muke ta kullum da muka yi nazari shekara da shekaru bayan Allah karatu da nazarin da muke kenan na kimiyyar siyasa ka ce a'a arzikin da Allah ya ajiye maka a wani ɗaki kai ba za ka taɓa shi ba saboda wannan ɗakin ba shi kake kwana ba to kaga inda ake babban kuskure kenan magana ce ta yanzu kuma sai kai nazari da da hikimar da Allah ya baka da ilimin da Allah ya baka to sai ka buɗe duka rumbunan da kake da ina wani wanda yake da wannan gogewar a kaza fito kai ma ina wacce wadda take da gogewar a fito to da ana duba gogewa kullum ina magana da za a ɗebi mata da yawa watakila ma matan sai sun fi yawa saboda akwai matan da suka yi fice da wajen aiki da wajen gwagwarmaya da kuma wajen wato jajircewa akan duka abin da suka saka a gaba. barista yaya gwamnoni da shugaban kasa ya kamata su bullo zancen na nan ya kamata su duba su gyara na ɗaya kenan sannan kuma kamar abin da uwata ta faɗi a duba a game doka ta tanada a dinga kokari ana bin abin da doka ta ce. ita doka ba dan mutum daya ake yin ta ba ba dan namiji ba ba dan mace ba kuma sannan in an ce mulki ana yin shi dan maza da mata gaba ɗaya ne galle walalla shi mai mulki dole ya kalli kowa ta fuskar yadda za ka biya wa kowa bukata tunda sunanka su 'yan ƙasa bai kamata a ce ɓangaren mata ba su da wanda zai tsaya ya jajirce musu don ganin biyan bukatar su ta biyu ba ko ko sun sami yadda suke so ko ko matsalolin su an yayi musu wannan shi ya samu yanzu watakila eh, da shugaba buhari zai nemi shawarci. ko gwamnan kano ko na kaduna ko na lagos ko na borno mm. la'akari da wannan wato korafi ko matsala da aka fuskanta na ba a baiwa mata sun shiga an zaɓe su yadda ya kamata ba musamman a manyan jam'iyyu mm. me za ki ce da su eh abin da zan fara faɗi shi kenan a gyara structure ta jam'iyya tun farko daga nan za a fara inda maganar zaɓe ne a gyara structure ta jam'iyya. a ah, kafin yanzu ai batun da muka sa a gaba shine za a yi na ɗaya na kwamishinoni da shugabannin hukumomin gwamnati da sauran masu ba gwamna shawara da sakatarorin gwamnati da waye. a zamin mukamai da suka dace da mata a iba a basu mu kullum akan ba mu commissioner of women affairs ita ce tamu domin affairs din namu kullum aka ce commissioner for women affairs ko minister ce of women affairs tambayar da nake me ya affair din namu hayo is undefined ah, ko ba ku san ita ba ta san affairs din naku ai shi office din ma bai san me ya affair din namu to wannan kujera da ake bamu ana shinge mu ne a loko a ajiye mu kusan bincike da muka yi muka yi diddiga muka yi ta tone sai muka gane gaba ɗaya wannan kujera a harka empowerment take karewa kuma empowerment din ma is not adequate bai wadata ba bai isa ba kullum aka tashi sai a yi empowering abin da ba shi kenan ba ko a yi shi sama sama ma bai isa an yi shi ba kawai dai suna an yin je kana yi kan shi kenan affairs din mu me yasa na ce maka is undefined ba a san shi ba shi kenan in an ware mu hmm. ba mu da harka a lafiya kenan a kuna karkashin ma'aikatar lafiya eh kuna karkashin ma'aikatar lafiya kuma akan samun kwamishinoni ko ministoci na lafiya mata guda nawa ake samu mun fi ku larure larure duk inda aka ajiye asibiti ka san mace aka ajiyewa ko ta kai kanta ko ta kai ɗanta wannan shine ishu ɗinmu ya kamata a ce wannan ofis ma namu ko ba a ba mu shi duka ba a ba mu wani babban mukami a wannan guri in an zo magana ilimi ya kamata a ce mu muka ka gida a gurin saboda 'ya'yanmu ne mu muka san su kuma mu muka san me muke faɗi idan aka ce yara babu ilimi mu muka san matsalar da muke shiga kuma society take shiga idan aka zo aka ce samari ba aikin duk inda aka ce maka ba aikin magana ta farko ma ilimin ne ma babu kafin a zo a ce an yi shi ma babu aikin yi Ka kaga ma'aikatar kuɗi ya kamata ita ma a ce da mu a ciki me ruwa mai tsaki don nawa ake ba mu shin ya ishe mu ko da zai ishe mu ba in an ce gashi an ɗau naira kaza an ba ministry ta mata to zai ishe ta ma to me ƙudurin da za ta yi da shi in harkar lafiya za ta yi harkar ilimi za ta yi harkar gyara makarantu harkar gidan gajiyayyu za ta yi harkar harkar harkar harkar kaga ya fi karfin abin da za a ce wai an bata a dunkulu saboda ita ma'aikatar mata ya kamata a ce kowace ma'aikata akwai teburin mata a cikinta hawa kamar bayanin da barista take faɗa ba da za a bi shi sai a ga kwata-kwata ku ne ma kama mame eh, manyan ma'aikatu na tafikar da harkokin gwamnati kina ganin watakila idan aka wannan siga ko kuma ba za eh, ba za ku mamaye komai ba kenan a ce yanzu komai ya koma hannun mata zan dai dawo magana ta komai za ka yi kana yin nazari shi mulki ba abu bane ba na shaci faɗi magana ce ta sai ka zauna ka karance shi ka fahimce shi kuma ka yi masa tanadi kaso ya nuna a cikin wato ƙididdiga ta yawan ɗan adam a cikin najeriya za a iya cewa kai da kai aiki mata kashi hamsin maza kashi hamsin to idan ka ce wannan kashi hamsin din ba su da tasiri ga masu tasiri to ka yi wa kanka tawaya da kanka ka tauye kanka da kanka don kamar kai ne idan ka haihu kana da 'ya'ya mata biyar kana da 'ya'ya maza biyar ka ce bari in kai biyar makaranta wannan mazan wayannan matan su in basu to yana tabbatar maka cewa sai sun zama muku jidali wayannan yara kuma amma idan kai adalci ga baki daya zaka zama za su zama to kowannen yana da gudunmawar da zai kawo to wannan shine kullum muke dubawa a ilimance muke faɗawa gwamnatoci ba na Najeriya kaɗai ba a yanayin aiki na ƙasashe na duniya waɗanda na yi aiki wannan shine irin nazarin da muke magana duk wanda yake dan adam ne a cikin ƙasarka to ka ɗauke shi a matsayin jari ne to idan ka ce kwa jari ne to ba zai zafi gida ya kwanta ba zai fito ya yi aiki irin na yadda jari yake yin aiki saboda haka duk abin da za a samu ya zamanto bai zama maka wahala ba ya zamanto maka kwashiri ba to wannan shi nake duba saboda haka magana da take yi tana magana ne akan gaba idan an ce yawan mu. ya kai yawan da zai zamanto ko ina an saka masa tebur to ya cancanta a yi saboda a samu bunƙasar tattalin arziki na ƙasa. An saka mata tebur? Eh, wato ba wai zancen kamar yadda na faɗi. Ina magana ne na ko jinsin namiji ne yake da yawa to ana duba shi. Idan jinsin mata ne yake da yawa ana duba sa. Me ake nema ne daga ƙarshe? tattalin arziki da gina al'umma ta gari. Ƙasar Najeriya ba za ta ci gaba ba sai ta duba wa'annan. Kuma na Kano ni da yake yar kano ce ba za ta ci gaba ba sai ta tabbatar ta yi nazari akan irin wayannan batu da muke yi to madalla kafin bai sallama da bakin namu za ku je da suke ganin adawa za ta zama da ma'ana wajen cika alkawuran siyasa da kuma gudunmuwa da al'umma za su iya badawa ga ci gaban ƙasa yau ma za mu so mu ji daga gare ku masu saurare tambayar ita ce menene hakkin talaka wajen ganin shugabannin da ya zaba sun inganta rayuwar iyali sai a tafi shafinmu na sada zumunta facebook domin ba da gudunmawa ga wannan maudu'in yanzu a madadin bakin nama hajiya hawa el yakub da kuma barista aisha ali tijjani da wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma chibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya. To kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. saboda yanzu mutanenmu mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da musu mutane. To an samu zalunci ko gazawa sai mu zuwa musu ido ba zai yiwu ba. ciki don muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don haƙi mu ne. Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe shida na safe a wagon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawon batutuwa da suka haɗa da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. To yanzu bari mu ba sarfili waje domin jin takaitattun labarin duniya. To a takaice sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yana wato yana maraba da ya ce yana maraba da hukuncin da aka yanke wa mutane hudu jiya Laraba da ake zargin su da harbo jirgin saman kasar Malaysia a shekarar 2014. Yana kuma tsammanin Rasha za ta bayar da haɗin kai ga wannan bincike. wani kwamitin bincike karkashin jagorancin ƙasar netherlands wanda ke binciken kakabo jirgin malaysia da aka yi a sararin saman ukraine a shekarar 2014 ya ambaci wasu 'yan ƙasar rasha uku da wani dan kasar ukraine ɗaya a matsayin waɗanda ake zargi da aikata kisan kai wasu tagwayen har-haren da aka kai kan ƙauyen dogon na wata kabila a yankin tsakiyar mali sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 38 baya ga wasu da dama da suka ji rauni gwamnatin kasar ta tura wani gungun soji zuwa yankin domin binciken al'amarin bayan da 'yan bindiga suka kai wa ƙauyen gamfani da yoro hari wannan shirya karo na biyu a cikin watan nan da wato watan da waɗanda ake zargin 'yan ƙabilar fulani da maki wato mayakan ƙungiyar pole suka kai hari kan ƙauyukan kabilar ta dogon wata kota a kasar kenya ta samu wasu mutane uku da laifin taimaka ma kungiyar is wajen kai hari kan wata jami'a wanda ya sanadin rasa rayukan mutum 148 waɗanda yawancinsu ɗalibai ne za a yanke hukunci ma muhammad abdi Abibkar da hassan adin hassan da kuma rashid charles berasero ranar uku ga watan yuli a cewa babban alkalin kotun majistare francis adanyi mutum na hudu wato sahal dariya hussein an wanke shi daga tuhumar ranar biyu ga watan afrilun shekarar 2015 'yan bindiga hudu daga kungiyar alshabab shabab kungiyar kasar somali mai alaka da alka'ida suka shiga cikin jami'ar garissa suka kuma buɗe wuta. jiya laraba sojojin kasar iraki sun ce suna gudanar da bincike kan wasu jerin har-harar roka da aka kai kan wani sansanin soji inda amurkawa suke da kuma wata shiya wato da shiyar mai mai alaka da babban kamfanin mai na dizan exxon mobil cibiyar tsare-tsaren matakan soji ta buƙaci duka hukumar tattara bayanan sirri da su haɗa bayanai su kuma gano waɗanda ke kitsa har-haren da roka wato da makamai ma masu limzami zuwa sansanonin soja da kuma yankin fararen hula a bagadaza sauran wasu da kuma da ma sauran wasu larduna a cewa wata kafar jami'an tsaron iraki a wata sanarwa da suka fitar suka kara da cewa jami'an tsaro na daukan mataki domin dakile wannan hari kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwan fatan alkhairi ga iyalan ambasado samuel jimba da mai ɗakin sa mabis domin auren 'yarsu dr matayebi ruth da angonta osawan samuel da za a ɗaura a ranar asabar da karfe goma na safe a chapel of the redemption college of education a kwanga za kuma a yi bikin sallamar amarya a gobe juma'a da karfe biyu na rana to allah ya bada zaman lafiya da albarkan zaman aure. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Kumel da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bamu umarni CD da kuma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Daula Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya sai an jima kaɗan da hantsi idan Allah ya kai. Afrique.